mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mandurkwa ya tabbatar da harin da aka kai garin Gudumbali da ke arewacin Borno da ya sanadiyar tarwatsa al'umman wannan gari bayan sake bude wannan gari a ranar 29 ga watan Mayun 2018 da babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Burta ya yi wanda har ma ya alƙawartawa al'umman wannan gari cewa za su ci gaba da ba da kariya ga al'umman wannan gari saboda mahimmancin da garin Gudumbalin ke da shi gama abin da babban hafsan ke cewa a wancan lokacin. was one of the strongholds of the which was ya ce garin gudun bali na ɗaya daga cikin manyan garuruwa da ke da mahimmanci kwarai da gaske wanda yayin kungiyar boko haram suka gida a ciki a baya amma daga bisani rundunar sojojinmu suka fasitake su kuma mun sake kwato wannan gari a yanzu hakan. Mun sani cewa garin gudun Bali yana da mahimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da kuma ake hada harkokin kasuwanci wanda har ya hada da ma wasu ƙasashe. da haka za mu ci gaba da baiwa al'umman wannan gari kariya sai dai wannan hari na garin gudun balin haƙe cewa ya mai da hannun agogo baya ganin cewa al'umman wannan gari na ci gaba da fitowa daga ciki wanda ma wasu rahotanni ke nuni da cewa yayan kungiyar Boko Haram ne suka karbi ragamar shugabancin garin sai dai rundunar sojan har yanzu bata ce komai akan wannan harin ba wanda shi ma mataimakin gwamnan Alhaji Usman Muhammad Durgwa bai bayani game da adadin mutanen da ko suka rasa rayukansu ko kuma suka bace ba na dai samu zantawa da wanda ya tsallake rijiya da baya ya kuma samu isowa cikin garin Maiduguri sakamakon wannan hari ga dai abin da ke shaida mun da a kamar ƙarfe suka tafi na asuba ko na yamma na asuba me kenan ranar juma'a kamar da marashi haka karfe biyar suka zo amma da jiki suka kwana sai da kamar karfe hudu na dare suka taho to da suka shiga me suka ce maku eh mudu kama haka ne suka ce ba ta taba kowa haka amma suna ta dan wuta da sojoji haka suna ta dan yawon cikin gari haka duk suka wata. cikin garin guzama na eh. babu isassun sojoji ne har za a ce sun shiga suna ta yawo a cikin gari eh hakan ka wallahi za a ce ko babu isassun sojoji ne amma dai hakanin alhamdulillah sun yi kokari su ma sojojin ko mm. amma akwai wajen da muke samu cewa kamar yanzu ma ba sojojin ba sa cikin gari eh a lokacin da muka samu sojojin akwai saura akwai gwani gwani da suka yi eh akwai gwane-gwane sun yi gwani na gidajen mutane ne ko ma'aikatu eh akwai na ma'aikatan da suka gwana kamar su waje inda sojoji din suka dan jama'a. da nan abin nan suna ta dan gwane-gwane. yanzu kamar mutanen guzamala wani hali suke ciki ne tun lokacin da aka ji aka sake buɗe wannan gari kuna kun kayan ku a can wallahi ba ga ni na daga wannan tagwa guda da sauro ne na gizo wallahi iyalanka ba sun ma ga yana shan alƙawar yanzu dai muna neman kawai taimako in Allah ya kaddara abin kari kuma ya ko yanzu ma ya kyau kuma muna koma muna ta dandana. Har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani bayani daga wajen hukumomin kasar musamman ma rundunar sojan Najeriya da ya ke kula da harkokin tsaro a wannan gari. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.